kai ni zazzaki ina har abada saranda har abada Kurin san ina masaranda har abada Kurin zazzaki yaren da muke ji har abada come Judgment! Judgment! isso aqui. Olha, vem rapaz. Brisa isso aqui. Brisa isso aqui. Brisa isso aqui. Brisa isso aqui. Brisa isso aqui. Danna Freeza Zachi Danna Freeza Zachi Danna Freeza Zachi Danna Freeza Zachi أبي أرزق زكي أبي أرزق زكي Gwamnan biri zaki-zaki ku faɗa wa murtai mana. Gwamnan biri zaki Miyagi! Daria Masaka! Daria Masaka! Daria Masaka! Daria Justice! Please, Sakino Delay! Please, Sakino Delay! Freedom for Zakzaki! Zari'a matata! Freedom for Zakzaki! Har da Kano matata! Freedom for Zakzaki! Freedom for Zakzaki! Zakzaki! Zakzaki! Zakzaki! Zakzaki! Zakzaki! Zakzaki!

ba mahaukacin Allah ka biya zazzage kadaran mutum Allah ka biya zazzage ka biya zazzage ka biya zazzage zazzage ne yaran da muke ji wile ba saranda alabada kafiri zazzage ne yaran da muke ji wile ba saranda Bırak sakin. Hanya ba mu tsoro da kisa kawai prison saki. Ba mu tsoro kisa kawai prison saki. Ba mu tsoro kisa kawai prison saki. Ba mu tsoro kisa kawai prison saki. Ba mu tsoro kisa kawai brisa Koyo! Ba ba mu tsoro kisa kawai filisar take. Ba ba da kisa kawai filisar take. Malam kowar ka karyarta. Ba ba mu tsoro da kisa kawai Bana Prisa Zeki! Bana Prisa Zeki! Bana Prisa Zeki! Jai

Freedom for the Let's go! ya tarbe mu Saudi Arabia. Today dollars. Saudi Arabia. UK dollars. Satakini tension. Satakini tension. Lawan daura. Lawan daura. Your custody. Your custody. Demand justice. Very Musaka. Allah Allah, Allah Allah, Allah, Allah Allah Allah, Damna kırı zek zek. Bu ne ma sukundan kaşı. Damna kırı zek zek. Bu ne ma sukundan kaşı. Amma akar zek zek. Damna kırı zek zek. Bu komuna benim Damna kırı zek zek. Zek zek. Kırı zek zek. Kırı zek zek. Kırı zek zek. Kırı zek zek.